الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شدني بوتر ربيع الثاني هجرة ببا ببا فلن جكاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دبوئا دبيه دود أربعين دبيو wanda ya daidai da 21 da watan 11 shekara ta 2020 a wannan masallaci na masjidin qur'an masallacin da aka fi sanin shi da masallacin kawo jalo a cikin wannan gari na biyu a wannan jiha ta maiduguri wannan ita ce halka ta hudu karkashin wannan wato daura mai taken da'awatun da jam'il kalimati wa tauhidul umma wanda suke da littafi a hannunsu malam yana magana cewa daga cikin mafi girman darussa da musulmi za su fa'idantu da shi a ranar yakin badar da uhudu shi ne wajen haɗuwa da yin watsi da saɓani to shi ne ya kawo yakin badar ya kawo uhudu sannan shi ne sai ya ce wa fi bani ƙuraiza hakanan a yakin bani ƙuraiza lamma ƙalar nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayin da annabi ya ce musu la yi salliyan na ahadukum al'asara kada ɗayan ku yi sallar la'asar illa fi bani ƙuraiza sai a bani ƙuraiza fa min sahabati daga cikin sahabbai akwai wanda man salla fi tsariki akwai wanda ya salla akan hanya inda ma hana waqtul asri lokacin da lokacin sallar la'asar ɗin ta yi fassalatu ita salla da ha ga miqatin ta walam yahmilu basu ɗauki kalaman nabi ala zahiri ba maganar annaba akan zahirin sa bal zannu sun yi zaton cewa almaksar manufa wasu shi shine su gaugawa fi dukhul hadha al-hisn wajen shiga cikin ganuwar wato inda bani quraiza suke wa min daga cikin sahabai man hamala kalaman nabi akwai wanda ya dauki maganar annabi ala zahirihi akan zahirin sa fa akhara as-salata ijinkirta sallah an waqtiha har sai da lokacin ta wuce hatta sallar asra fi bani qurayza har sai da sallar la'asar a bani qurayza da khurujil waqti bayan lokaci ya fita falam yu'annif an-nabiy ahadan min al-fariqayn annabi bai tsananta ma dai bangaren ba daga cikin bangarori guda biyu bal asala annabi ya tumbifi maddatul khilafi asalin abin da zai kawo sabani wanne za da jayayya wasaffahum jami'an saffan wahidan ya dora su ga baki daya akan sahu daya kalbuniyanil marsus kaman gini wani wanda ke damfara da wani to irin wannan nau'in sabanin da suka samu anan malamai suna da nau'in sabani biyu akwai ikhtilafu tadar sannan akwai ikhtilafu tanawu ikhtilafu tadak shine sabanin da ke cin karin da ba yadda za a yi ka hada su duk lokacin da tsakanin haram da halak suka haɗu wani malami ya ce haram ne wani ya ce halal ne to ba za ka yi haɗa haram da halak ba amma ana samun sabanin da idan ka ɗauki wannan kai yayi in ka ɗauki wannan kai yayi in ka ɗauki wannan kai yayi irin wannan sabanin bai kamata a ci ya raba kan al'umma ba da aka ƙur'ani ya yi ishara zuwa gare shi kan hukuncin da annabi dawud ya yi da ɗansa annabi sulaimanu a suratul anbiya'i ta wa dawud wa sulaimanu iziya kuma ni fil harb fashe nafashat fihi gana qawm Allah ya ce wa kunna li hukmihim shahidi amma sai ya ce fa fahamna ha sulaimana kuma wa kullun atinahu hukuman sai muka fahimtar da annabi sulaimanu sai hukunci akan matsalar yadda ya kamata amma kaga Allah bai sauki bangaren annabi Dawudu ba sai ce wa kullan atina wa hukuman kowanne mun bashi hukunci da kuma ilimi in ji Allah subhanahu wa ta'ala to mafi yawancin sabanin malamai ko a tafsiri in ka koma zaka samu sabanin da yake sabani ne na tanawu nau'i nau'i wanda a wajen fassara in ka dauki wannan ka dauki wannan ka dauki wannan yayi ba kasafai suke yin saɓani na talat ba wanda yake cin karan da ba a iya haɗa su amma an yi saɓanin da wannan da wannan sun ci karo to dole kuma a nemo dalilai a yi tarjihi a rinjayar da abin da yake shine daidai shi yasa za ku ga cikin wanda suke kokari a wannan babin al'imamu ibn jarir tabari kasancewa shi ya fara rubuta tafsirin farko to yana kokari bayan duk maganganun da zai kawo maka na malaman tafsiri sannan sai ya faɗa maka ya ce wa aulal aqwali bis sawabi indi qawlu man qala kaza kaza kaza kaza kaza haka yake da haka wannan yana da kyau mutane su fahimci wannan to sabanin da yake ya zama nan nau'i nau'i ne sai kai ka tafi a kaza ni na tafi a kaza bai kamata ya zama tu ya raba kanmu ba ko ba gaskiya ba yawwa wa huna lana malam yace anan wajen muna da waqfa tsayawa da ya kamata mu saki wahiya shine annal kilafa shi sabani fil wajen fahimta hiya masail furu sune matsaloli na furu Layin yanbaghi an yu'addi ila tanazu bai kamata ya kai zuwa ga jayayya ba wal da kuma rarrabuwa abun baƙin ciki za ku ga wata matsalar fa matsala ce fiqhiyya ba matsala bace ta aqida amma ake zuwa a raba masallaci a gaba a daina magana a rikici matsala ce ta fiƙi matsala ce far'iya al'imamu abu hanifa shi ne babban malami cikin malaman nan na fiƙi da ku wannan suke ganin cewa ya yi alaƙa da wasu daga cikin sahabbai duk ya fi su shekaru maliku yana da alaƙa da shi ta karatu amma maliku ya saba wa abu hanifa akan matsaloli da yawa al'imamu shafi'i ya yi karatu wajen al'imamu malik al'imamu malik ya shafi ya sabawa al'imamu malik al'imamu abu hanifa yana da alaƙa da al'imamu shafi ya yi karatu a gurinsa kuma ya saba masa akan matsaloli da dama amma baka taɓa jin an rawaito wacce akan matsalar da al'imamu ahmad ya saba ma shafi'i shafi'i ya saba wa maliku maliku ya saba abu hanifa sun mayar da ita ta koma matsala ta rikici ba saboda haka mu ji tsoron Allah abinda ba na rikici ba a daina mai da shi ya zama na rikici wa an yi ba a ba'adin sannan sashi idan da tsanantawa sashi fa inna hulayin kin bi ayi halin min al-ahwali da kowane hali daga cikin halaye al-qada yin hukunci abadan har abada ala ikhtilafi akan sabani fi masail al-furu a cikin matsalolin furu'a ma dama dalilun ha matuƙar dalilin tafalniya dalili ne zanni muna da nusus wanda babinsa usulul fiɗi. akwai nassin da yake qat'iyyu subut ne qat'iyyu dilala duk duniya an yadda cewa ba wanda yake da shakka wajen ingancin nassin nan ya tabbata yanzu qur'ani kaf din sa qat'iyyu subut qat'iyyu dilala ne qat'iyyu subut ne to akwai kuma qat'i subut qat'i dilala menene qat'i subut nassin da wajen fassara duk duniya an yi ijma'i cewa ma'anar sa ke yanzu kamar Muhammadur Rasulullah baka taba jin wani ya zo fassara ya ce maka to wannan an yi sabani ba wasu na ganin annabi manzon Allah ne wasu na ganin a'a ba annabin Allah bane tarradudun kaulani baka taba ji ba da haka nassin ya zama qat'i subuti kuma qat'i dilala amma idan nassi ya tabbata a qur'ani ba a shakkan tabbatuwarsa amma wajen dilalatun nafs mai nassin yake nunawa wanda shi kan shi ma'anan nas yana da wajen ma'ana guda uku ko hudu a wajen malam amma galibi malaman usul fiqh in saka ce maka annasu suna nufin shine mala ya yahtamilu illa ma'anan wahida abinda ba zai ɗauki ma'ana ba sai ma'ana ƙwaya ɗaya shine annasu to idan nasi ya tabbata ba a shakka akan ingancinsa amma wajen me yake nunawa sai aka samu malamai wannan yana da fahimta kara to ya zaman to qat'i subut amma zanni dilala yanzu kaman ka koma kan ta quru ta ga malamai na sabani wasu sai ta quru din daukewar jinin wasu su ce a'a zuwan jinin salasa ta ƙoro. Wani haka suka fahimci nasu ba wannan ke shakka aya ta cikin surutul baqara ta tabbata ya zama yin su amma da malamai wasu suka ce zuwan jinin wasu suka ce ɗaukar jinin ya zama zanni zanniyu jilala don wani ya zo ya fahimci cewa shi salasa ta ƙoro ɗin ɗaukewar jini ne to ka zo ka ta da kura abin matsalar ta zama matsala ta rikici da rigima bai kamata ba gaskiya to shine malam yake faɗa cewa muhtamilan yana ɗaukar haka iz law amkana zalika inda a ce wannan zai yi lakana aulal usuru bihi ahadin nubuwa da zamanin da ya fi cancanta kasu saba akan matsala fikihiyya su ne sahabban manzan Allah amma kaga akwai matsalolin da wani yana saba ma wani a babin abin da ya shafi masail na fikihun addini fiƙihun da yake fiƙihun asgar amma ba shi ya nuna cewa sahabbai su mai da junansu abokan gaba ba mu kuma nan kasan kan satelit istiraha ma sai kaga ana rikici ana rigima kan wannan matsalar da kake gani ta sadar da kabdu hakki sai da aka a nan kasan Yaƙi. ka je wasu gurare zaka ji ana waka da ana cewa dan kabul je dan kabul ko ya mutu an sa shi a kabari in an duba an gani sai an ga jaki ne me dan kabul shine wanda take kama hannu a kirji akan wannan ne shehu ibrahim ya da rikici ya rikici ya zai rubuta rabbul malak fi man rafa'a wa qabada iktida'an bi sayyidil anam ya zai rubuta wannan littafin ai wannan to me zai kawo matsalar da in ka zo masallaci kai ka saki hannu kai sallah tayi in ka riƙe tayi dan me za zo a rikici akan nan eh dan me za zo a rikici a kanta. to shine malam yake cewa ah, walakin walakin walakana aulan nasi da mafi dacewan mutane bi Allah ya tarifu kada su yi saɓani hum man nazala alaihim alwahyi sune wanda wahayi ya sauka gare su wa ma azalika tare da haka ikhtalafu suka yi saɓani fa halla iktadaina bihim dan me ba za mu koyi da su ba inda sabani akan matsalar da take bata shafa aqida ba mai wa juna usuri akan ta amma in kaga su da suke tada jijiyar wuya kan matsala ta far'iyya abin zai baka mamaki da yadda suke faɗar bakaken maganganu to da aka shehu usmanu ya faɗa cikin hidayatul dillah ya faɗi cewa duk abin da ya tabbata daga annabi ba a kiran shi mazhabar wani shari'a ce in abu ne da ya zama dole a bi shi dole ne a bi shi sannan kuma ya yi magana ciki Allah bai lizimta maka cewa dole sai ka bi mazhabar wani ba bai zama dole ba amma wannan ba shi yake nuna ba kamar yadda yanzu matasa suke yi wani yana Najeriya ya tafi kasar waje karatu biya ki sanin fiqhun malikiya ya je ya koyo hanbali ta hanbaliyanci can ya zai kawo muku rikici da rigima to da haka wayannan littattafan na fikihu suna da amfani kwarin da gaske in ɗalibi ƙi karatunsa akwai abubuwa da yawa da za su kubuce masa a babin fatawa da warware wasu matsaloli masu wahala alishima wal ikhtilafu haduwa wa nabdul furqa da watsi da rarrabuwa wal ikhtilafu da sabani min aƙidata ahli sunnati wal jamaa wannan yana cikin aqidar ahli sunnati wal jamaa qala abdurrahman bin abi hatim yake cewa sa'altu abi na tambayi babana abuhu huwa abu hatim razi wa abazur ar-razi an mazhabi ahli sunnati wal jama'a fi usul na tambaye su akan usul ad fa qala suka ci adrakana adrakna al-ulama mun riski malamai fi jami'il amsari a cikin dukkan birane hijaza yankin makka da madina wa iraqan wa misra wa shab wa yaman wa fakana min mazhabin yana daga cikin mazhabarsu wannan cewa dash nan sai ka koma aqidatul raziyi zaka gani cewa akwai wata magana da bai karasa ba ka koma ka ila an haɗin da suka ce wa natba'u sunnata wal jama'a muna bin sunna da jama'a wanda ta jannabu shuzuza muna nisan ta shuzuz wal furqa da rarrabuwa wal ikhtilaf da sabani yanzu akwai matsalolin da in kana so a san ka wala kana yanzu zuwa ka je ka ɗauko su sati ɗaya duk najeriya sai an san ka akan wannan abu ta wannan su ka'idar su shine kalib tuqra ka sabawa mafi yawancin mutane sai a san ka da su kuma sai ka ga ba wai matsala ba sai sabuwa matsala ce a littattafai tana nan sai ka yi karatu sannan za ka iya kaiwa kansu to wani da zaran an yi rashin sa'a ya kai kansa sai zai ɗauko shi kenan sai zai tashi ƙura yanzu za ku ga maganin taimama galibi ana cewa ne yin taimama da ni ba da ƙasa ba to ya halatta yanzu idan babu ruwa akwai wani mutum a gabana kawai in ɗauki bayansa in shafa a fuskata da hannuna ya halatta ko bai halatta na ga yin shuru ne eh? to dole wannan matsalolin ka ga ana sabani wannan ne abin da yi yayin da ko ga malikiya sun dauke cewa su a wajen su dole sai dai a yi amfani da ruwa wajen alwala da tsarki da alma'ul mutlaq shine suka ce wanda launin sa auta amu aurihu bai canza ba amma a wajen wasu malaman shi ta za ku ga cikin ishmawi da iziya da aka ga suna cewa amalu bihi fil ibadati ko fil adati wala amalu bihi fil ibadati in ya zaman turuwa tahirun na gairu mutahhir ta ko wajen wajen malaman da so suke gani duk ruwan da yake tahirun ne bi nafsihi kuma tahirun ne da gairu inda coca cola yana da tsarki ko bai da tsarki shikenan a wajen su ya halatta ta alwala da shi kagan kana neman tashin hankali sai a ganka kana lula da coca cola kuma sai kai wa ɗaliban ka fatawa ka gani yan tashin hankali wani ya zo a ganshi yana lura da coca cola wani yana lura da mirinda sai a samu masallacin masallacin yan coca cola to gaskiya mu ji tsoron Allah mu ne dinga nisantar irin waɗannan abubuwan wa qalan allama abu jafar ita ma wancan matsalar sun yi sabani sun ce duk abin da yake asalin sa daga kasa yake to ja ya halata za a yi timama da shi dan haka dan adam asalin sa daga ina mun haka la kana to dan haka in babu turbaya ka dudduwa ka dudduwa tun daga asalin sa daga kasa ne kaukar dake <laughs> me yasa ake bani shawara cewa ɗalibin ne ya fara karatu bai nuna a ilimi ba kai ne ya ɗauko al-muhalla ta ibnu yana karanta sau da za ka je ka ɗauko zafinsa da usulubinsa wajen wa mutane raddi kuma ba za ku shirya ba da mutane ibn ya samu kansa cikin wani yanayi wasu maganganun da yake masu nauyi yanayi ne ya sa shi yake yin su ya yi rikici da ɗan malikiya sosai a andalus rikicin da ya kai aka kona masa labirari wannan almuhallar da muke ganin ta yanzu mai mujalladi goma wacce take hannunmu ba ita bace almuhallar shi ta farko ta farko an kona ta wannan da kayan sake rubuta ta da kayan sake rubuta ta so wani lokaci in ya tashi zai yi raddi hakan maliku yake tafiya yawa alimamu malik kata kata idan zai yi raddi to a al'allama usaimin ya faɗa ya ce a abinda ibn hazan ya tafi a kan shi don su ba su yadda da kiyasi ba daga ƙur'ani sai sunna sai ijma'i wannan su ya taimaka wajen matsaloli da dama da ake ganin kamar ba su da nassi in yardarsa da kiyasi ya sa ya nemo musu dalili yayin da wasu su kuma suka yi sakaci ga matsalar da ya kamata ya zama tana da dalili sai a ajiye dalilin sai a tafi kiyasi amma ya yi zafi da yawa maganganun da yake faɗa a imamu maliku maganganun sun yi nauyi kwarin gasken gaske amma yanayin da ya samu kansa ne a ciki ana rikici da shi ana faɗa da shi an ƙona masa labarari an masa kaza to kai da ba wannan yanayin ka shiga ba ba a buƙatar ka je ka irin waɗannan maganganun masu nauyi to shine to wa qala allama abu jafar at-tahawi fi al at-tahawiyya zaka hadha zikru bayan aqidat ahli sunnah wal jamaa wannan shine ambatan aƙidar ahlus sunna ala mazhab fuqaha ilmilla a akan mazhabar malaman fikihun wannan addini ila an qala da ya yace wa natba'u sunnata wal jamaa muna bin sunna da jama'ar da suke rike da sunna ɗin. wa natajannabu ash-shuzuz wal da wal furqa muna nisanta ash-shuzuz ke da saɓani da rarrabuwa wa naral ta haƙƙan wa sawaban muna ganin jama'a sune gaskiya kuma shine da wal furqa al-nabuwa zaygan wa azaban sannan karkacewa ne kuma azaba ne intaha bi ittisari wa qala al-sheikh bin fawzan al-fawzan hafizahullah fi at-ta'liqat al-mukhtasara ala matan al-aqidah al-sahawiyya yati nara ma ashara ahli sunnah wal jamaa mu ahli sunnah muna ganin cewa anna al-ittima gaskiya ne wal furqatu wa anna lijtima'a haqqun wal furqatu azabun sannan rarrabuwa azaba ne wal ijtima'u lil umma 'ala al haqqi rahma idan al umma ta hadu akan gaskiya to rahama ne wal furqatu bainahum azabun rarrabuwa tsakanin su azaba ne yanzu ku duba ku gani mace fa kwaya daya idan tana da miji suna zaune lafiya ka zo kai sababin mijin ya rabu da matar annabi ya ce Allah ya tsine maka albarka ba za ka shiga aljanna ba dan Allah ya wanda ya zo ya zama sababin al'ummar annabi tana haɗe ya raba ta kun ga shine mafi muni a wajen Allah da haka in kana ahalin sunna duk wata rikici da za a yi ina jihar Kaduna tun da na taso ina neman karatu gurin malamai an shayi rikici tsakanin malamai da dama ban taɓa shiga ba wata rigimar ma za ta tashi a gabana kamar haka an zo wani ya tashi ɗauki lafifi ka yi magana yi magana sai ya gama ya gone ce a kara makalla kuna waje ya ba za ku yi magana wasu yanci ce ta wannan rikicin na malamai ne ka bari duk randan da ne na yau karatu in na gamsu da na ni malami ne in ana rigima sai in shiga amma ni ba zan shiga ba yau da ka ɗalibi na sunna ya duba girman Allah din da ka je ka ga akwai rikici a gurin idan ba za ka ba da gudunmuwa ba wajen kawo da rikicin kakka shiga ya zama to kana ba da wata gudunmuwa don ta asishin rigima kakka yi haka ba wani amfani da za ka samu duniya ballanta na malahira babu wa hada min samimi ta ahli sunnati wal jamaa wannan yana daga cikin tsantsar abin da yake na aqidar ahli sunnati wal jamaa fa yajibu listiba ya wajaba haduwa zul furqa da kuma watsi da rarrabuwa alfarku bambanci ko alfirkatu rabuwa amurin kadari al'amari ne na kaddara yajibu dafkuha to ya wajaba mutum kuɗi shi da al'amari na shari'a kada ka zo ka kafa hujja da kaddara Allah ba zai kama ka da shi ba da shari'a zai kama ka fal firqatu shi rabuwa amran qadariyan kauniyan al'amari ne na kaddara wanda Allah ya riga ya kasantar da shi qaddarahu Allah ta'ala alal al muhammadiyya Allah ya riga ya kaddara shi fa fi hadith alladhi akhrajahu al-imam muslim an sa'ad bin abi waqas qala yake cewa inna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama aqbala zat yawmin min al-aliya annabi ya fuskanto wata rana daga wani waje da ake ce masa aliya hatta idan marra bi masjid bani umayya har sai da ya wuce ta wajen masallacin kabilar banin umayya dakala sai ya shiga ciki faraka'a sai ruku'u fi fi sai raka'a fihi raka'atayn raka'a biyu wa sallaina ma'ahu muka salla tare da shi wada'a rabbahu tawilan sai addu'a mai tsawo thumma sarafa ilaina sannan ya jiyo wajen mu. qala sai annabi yake sa'altu rabbi salasan na roƙi Allah akan abu guda uku fa'atanis ne eh, fa'atanis na ya bani biyu wa mana'ani wahidatan ya hana na ɗaya. sa'altu rabbi Allah yuhlaka ummati bin sanadi. na roƙi Allah kada ya hallaka al'ummata da fari Allah ya turo wani bala'i na yunwa da zai kashe mutane kaf al'ummar annabi gabaki ɗaya. fa atani sai Allah ya bani altuhu Allah ya hulaka ummati na roƙi Allah kada a hallaka al’ummata bilgar da nitsewa ba a tsani hisi ya bani wasa'altuhu na tambayi Allah Allah yi ji alaba a sahun bainahun kada Allah ya kawo rikici tsakanin al’ummata fa mana a Allah ya hana ni a wannan kuma ba shi wani dalilin cewa tun da ba a yi ma'annaba ka ba ne in ji in janyo da za a yi ta rikici ko shi ne dalilin shi yasa al'amari ne na kaddara mu kuma mai riko da shari'a wajen tunkuɗe shi su ya hana ni ya sa da ka kalli fitintunin da aka fara tun daga asan da annabin ya bar duniya bayan wasu sahabbai a sahabban nan sai na abubakar ne kaɗai rashin lafiya ya mutu amma umar kashe shi ake usman kashe shi ake eh sai da na ali kashe shi ake hasan sai na hasan an sha kai mai hari ba a samu nasara ba al'imamu sai kiran shi aka yi tafi iraki aka kashe shi haka fitin tunin suka ta biyo ba ake yu'akkidu na biyu. annabi yana karfafawa ala a akan wannan ayatin fi hadisin kare da bukhari an jabir qala yake to lamma nazalat hadhihi al-aya yayin da wannan ayat ta sauka qul huwal Allah ya ce ka faɗa musu shi Allah yana da iko ala an yab'atha azaban ala an yab'atha alaykum azaban min idan ya ga dama ya turo azaba daga saman wasu malamai suka ce azaban min fawqikum kamar yadda ya ba al'ummomi da dama mutanen annabi wato salihu da makamantansu za ku ga akwai wannan tsawa aka yi musu daga sama Shi ne azaban min fawqikum wasu suka ce a'a kamar abdullahi dan abbas turjimanin qur'an shi fassararsa shi ne azaban min fawqikum shine Allah in ya ga dama ya turo muku azaba ta bangaren shugabanninku walai akwai shugaban da ka ganshi kakan Allah ya turo shi muku kuba ne kamar hajjaji bin yusuf sakafi mutanen iraki duk wanda aka tura sai ce bai iya ba sai masa ƙarya wani ma sahabi ne haka za su ci mutuncinsa sai bai iya ba sa'ad bin abi waqas yana ciki wanda aka tura shi ya je masu jagoranci a iraki ya je suka zo suka kawo ƙara wajen sai na umar suka ce ko sallah bai iya ba sahabin annabi ba wanda ya koyi bayan sallah gaban annabi annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne limaminsa shi ne mamu sai zama bai iya sallah ba wani mutum ne a duniya zai koya mai sallah iya babu saboda sai na umar ya kira shi ya ce masu me ke faruwa ne ya ce wallahi irin sallar annabi nake musu in na zo sallar isha'i zan yi raka'a biyu fatiha da sura a bayyane ta farko ta kan fi tsawo ta biyu ba ta kai tsawon ta farko ba sannan na biyun ta ƙarshe tun da asabta ne fatiha kawai nake karanta ba su da zo wai su suna so irin yadda raka'a biyun ƙarshe ba su da zo to na farkon ma haka ya kamata su zama haka ya kamata su zama shi kenan ya ce wallahi wannan shine zaton da nake maka ya aba isa daga nan sai na naɗa kwamiti ya ce a zai iraki abinci kuma mai ke faruwa ne bayan ya cire shi ana zuwa duk masallacin da suka je unguwa aka tara a tambaye su mai kuka sani kansa su faɗi alheri sai da aka je wani masallaci aka tara mutane ana gama kawai sai wani minki ya ce to inda kuna tambaya tsakani da allah ne fa shi sa asma yakan tura mutane yaƙi yake zuwa sannan azzalimi ne in an kawo abu an ce a raba ya ne ya kwanta akan kayan mutane sannan in matsala ta kawo ta taso aka zo wajen shi aka ce hukunci kuma ya zalunci shi ne da ya faɗa haka sa'ad bin abi kasu ya iya yace la'ada uwan nabi salasi na rinzi da Allah tunda ya faɗa abu uku a kai na nema sai na addu'a a kai shi yace Allahumma in kana abduka hada qamar ya an wasu atan Allah in dai wannan mutumin ya miƙe ne dan ya nuna wa mutane sharri ya jiyar da su sharri a kaina to ka tsawaita rayuwar shi sannan ka hada shi da bakin talauci sannan ka gito da shi zuwa ga fitina yasa Hajjaj bin Yusuf al da yaje dama mahaddacin Qur'ani yaje ya shiga harkan mulki an kawo wani gaban shi wasu mutane wani ya zo ya kalle shi ya ce masa an ta wani adilu a jarumin yusuf salam ya ce ku kashe shi shi kawai nan da ya je ɗalaƙi ya gamshi ga masallaci ya ga ana ta hayaniya ana ta hayaniya ya tsaya yana ta kallon kuwa sai da ya gama kawai cikin mutumin da ya ce to yanzu fa ya ga wasu kawuka sun nuna kuma lokacin girbe su ya kuma wallahi shi zai girbe su tana ganin kamar wasa ne ana gama su ya nuna wancan ya ce ku kama shi ku kashe shi ni na sako wancan ku kashe shi ni na sako adadin mutanen da ya kashe fakan ne liftima kuma ga shi ma'addacin ƙur'ani, zubar da jini yake da mutumin ya zo ya ce masa an ta adilin asifin ya ce ku kashe shi aka ce amiral mutum ya zo ya yabe ka ya ce ba ku ji abin da ya faɗa ba ne ya ce abin da yake nufi da an ta adilin yana nufin ni kafiri ne yace ba ku ji Allah yace sun mallazina kafaru bi rabbihim nuna ba sannan qasidun da yace ba yana nufin ni adali ne, yana nufin ni dan wuta ne Allah yace wa ammal na fakalu li jahannama sai sai yace ku kashe shi akwai mutumin da ya masa laifi ya kai shi gidan kurkuku wani mutum da yake jin nauyinsa aka biyo ta hannun shi cewa a mai afuwa ya ce to zai masa afuwa amma sharaɗin biyu ne kawai zai sa a rubuta ta kaman ƙuri'a ɗaya a rubuta mutuwa ɗaya a rubuta rayuwa a fito da shi daga gidan kurkuku idan ya ɗauki mutuwa to sai ya tafi lahira in ya ɗauki rayuwa to shi ne zai ƙyare shi kuma don mugunta da ya tashi faɗawa mai rubutun sai ya ce ya rubuta mutuwa daga to shi kuma tun da dama kaga za a rubuta ɗaya mutuwa ɗaya rayuwa da aka fito da shi da ya tashi wacce ya ɗauka kawai sai ya tattala sai ya haɗe ta kaga wacce za a buɗe za a gani to alama ne cewa wacce ya ɗauka ya haɗe ita ce rayuwa to wannan shine abin da Allah ya ce in ya ga dama yana da iko sai turo muku azaba ta sama ya turo muku shugabanni na banza shine azabun min fawqikum lamma nazalat qala rasulullahi sai annabi ya ce a'udhu billahi wajhika Allah ina neman tsari da fuskarka qala sai ce aw min tahta arjulikum ko ta kasan ku kamar yadda wasu al'ummomi da yawa girgizar kasa akai musu shine aw min tahta arjulikum wasu sun ce aw min tahta arjulikum ta kasan ku mutanen da kuke ganin ba kowa bane a cikin ku ko kuna majority su suna minority Allah ya dauki mulki ya ba su dinga dandana muku Shi shine aumin ta ta arzuku nawa ne yanzu ya faru a nan kasan wanda da asalin su bayi ne yanzu suke da damar da su suke mutane wulakanci wannan ya shiga cikin aumin ta ta arzuku qala rasulullahi sai annabi ya ce a'udhu bi wajhika ina neman tsari da fuskar ka qala sai ta auya bisakum shi'a ko Allah ya kakkasa ku bangare bangare wa yuzika ba'dakum ba'sa ba'din sashin ku ya dandana wa sashi azaba qala rasulullahi sai annabi yace wa hadha ahwanu aw hadha aysaru wannan shine yafi sauki قال الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري المجلد نشاءك شافي na 269 قال ابن بطال yace ajaba Allah ta'ala du'a nabi Allah ya karba addu'ar annabinsa fi adamus wajen tumbiki ummatihi su bil azabi da azaba ba yadda za Allah ya kawo wani bala'in da zai kashe mutane ga baki da al'ummar musulmi ta ƙari walam yajifu Allah bai karba wa annabi fi an yalbisa hum shi'a kada Allah ya sanya su kungiya kungiya ay da mukhtalifina kungiyoyi masu sabani wa an yuzika ba'dahum ba'sa ba'd sashi dan dana wa sashi azaba bil harbi ta hanyar yaki awul katli ko ta hanyar kisa bai sababi zalika saboda sababin wannan yau duk abin da ka tashi za ka yi kana musulmi za ka ga kafin wani arni ya fara tasowa daga waje ya maka ne? musulmi dan uwanka shi zai fara tashi ya maka hutu ne. da sunan addini wannan matsala ne wa in kana zalika min azabillahi ko da yake wannan yana cikin azabar Allah lakin akhaffa ya fi sauki min al-istisali akan a tumbike ku baki ɗaya. wa a cikinsa akwai kaffaratul lil mu'min akwai kafara ga wanda yake yana da imani yanzu ba kuna kallon turka turkar da suka je suka dauko mana da sunan addini ba ko ba kun ganta ba a zo a kawo hari a kashe mutanen gari ga baki ɗaya a kabbara ce kuma jihadi ne haka Allah ya ce haka annabi ya ce eh وأخرج الإمام مسلم عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي النبي يتي إن الله زوالي الأرض Allah ya yanku neman ƙasa ya tattaro min ita shine zawariyar arzai qabadaha wa jama'aha ya tara ta ya damƙo min ita fara'aitu sai na gama mashariqaha hawa magariba. a lokacin da Allah ya tattaro ƙasar sai annabi ya ga gabas ɗin ƙasa da yammacinta. sai ya ce wa inna ummati lalle al'ummata sayablugu mulkaha da sannan mulkin ta zai kai ma zuya min li minha iya inda aka tattaro man na ƙasan na gani da aka wasu ka ce masharik al'abdu wa ha ya shafi lokacin su ƙasar kisra da kaisara da waye wa wutsitul kanzini an ba ni taska guda biyu al'ahmar wal abiyada da aka alkanzani al'ahmar wal abiyad al'imamun nau ya ce al-muradu bil kanzini zahabu wal fidda zinari da kuma azurfa wal muradu wato A walmuradu kanzan kanza kisra wa Kaisara wa sannan wa mulkai al wa sham sune mulki iraƙi da kuma ainihin wato sham to sai yake cewa a wa inni sa'altu rabbi na tambayi ubangiji na li ummati Allah yuhlikaha bi sanatin amma kada Allah ya kawo fari naga baki din ya halakar da su wa Allah yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim kada Allah ya kawo maki wanda ba su bai dora a kansu wa yastabiha baidatahum sai ainihin wato ya halaka baidar su menene shine jama'atuhum wa aslahum sai ya halaka jama'ar su ga baki ɗaya. izza su da buwayen da suke da shi ta mulki sai ta kare wa inna rabbi ubangiji na ƙala ya ya muhammad inni idza qadaytu qada'an idan na hukunta wani hukunci fa hula la yuraddu ba a mayar da shi wa inni a aqaituka li na ba al'ummaka Allah uhlikahum ba zan halaka su ba bi sanatin amma an kawo fari ga baki ɗaya halaka su wa Allah usallita alaihim aduwan min suwa anfusihim ba zan kawo makiyansu in dora a kansu wanda ya tabihu baidatahum zai lalata ƙarfin da suke da shi walau tama'a alaihim man bi aqtariha ko da duk wanda ke sasanninta za su taru au qala man bi au'ala man baina a ƙatsariha wanda ke tsakanin sasanninta hatta ya kuna ba a zuhun yi hulika ba a sai lokacin da sashi ya dawo yana yaƙar sashi wai bi ba a zuhun ba a da sashi yana mayar da sashi ainihin wato bayi wa min filali ma sabaka daga tsakiyar wannan abin da ya gabata ne ya bayyana da na zai bayyana annal furqata wal ikhtilaf sabani da rarrabuwa amran qadariyyan kauniyyan al'amari ne na kaddara da Allah ya tsara sai ya kasance illa an annana ma'amuruna sai dai an umarce mu bi qat'i ha. cewa mu yanki sababinta sannan wa batiri da da wa batiri min da ha, da kuma yanki duk abin da zai ainihin wato kawo kira zuwa gare ta wa da kuma yanki ha asalinta wasu isali sha fatiha sannan da kuma ainihin wato tumɗike ramunta wa ƙalita dafaratun nususun shari'iyya nassoshi na shari'a sun yi yawa allati ta amurin nasa wacce take umartar mutane bi jama'a da lizumtar jama'a wato haddiruhum tana tsoratar da su min shizuz dangane da wato shizuzantaka ka kawari daban wal furqa da rarrabuwa kama marrabina kaman yadda ya wuce mu a yanzu Allah ya riga ya kaddara a tsarinsa akwai dan wuta akwai dan wa a wannan ba shi bane dalili na ka zauna ka kin komai ka ce ai kawai a tsarin Allah in ya zaka shiga aljanna ko ba kai sallah ba sai ka shiga ba yawa dole ka tashi kai aiki na zahiri da Allah ya ce kai wancan kuma hukuncin hukunci ne na kaddara wanda Allah bai dora maka bibiyarsa ba to shine yace wa kadarwa ibnu wahab an tawus inna rajulaini mutane guda biyu ikhtasama ilayhi sun yi husuma fa aktara suka yawaita husuma fa qala tawusu sai tawusu yace ikhtalafa ikhtilafu ikhtalaftuma wa akthartuma kun yi sabani sannan kun yawaita sabanin qala ahadur rajulaini sai ɗaya daga ciki yace liza khuliqna dan wannan aka halice mu fa qala tawusu sai tawusu yace kadafta ƙarya kake sannan akan ce kadafta da ma'anan kaya kuskure ba dole ce ya zama ƙarya ba akwai luga na laraba wanda sukan ce ka da ma'anan kayi kuskure ba kayi karya ba fa qala ar-rajul sai mutumin yace alaysa Allah yaqulu ba Allah yana cewa ba wala yazaluna mukhtalifina ba za su bushe ba suna sabani illa man rahima rabbuk sai wanda ubangiji ya masa rahama walidalika khalaqahum fa qala taw sai lam yukhlaqhum ba a halicci mutane ba ya dan su sabani inna ma khalaqahum lil jama'ati war rahma Allah ya halicce su ne don su haɗu da kuma tausayi au don lir ko ya halicce su don su dan rahama ne wal da kuma saɓani. wa zakara ibnu kafir fi tafsirihi عن Annahu البصري أنه قال في في الآية السابقة آياتي الناس مختلفون على أديان شتى mutane suna da saɓani akan addinai mabambanta illa man rahima rabbuk sai wanda Allah ya masa rahama faman rahima rabbu faman rahima rabbu gaira muktarafi duk wanda Allah ya masa rahama shine wanda bai saba daga wani addinin musulunci ba faqila lahu sai aka ce liza lika khalaqahum dan wannan ya halice su qala sai ce khalaqa haula ila jannatihi wa khalaqa haula ila narihi ya halice wa'annan dan aljannasa ya halice wa'annan dan wutarsa kuma me ke nuna maka ayar da ke baya ai sai da Allah ya faɗi cewa tammat kalimatu rabbika baya maganan cewa kalmar ubangiji ta cika masu ya cika wuta da mutane da wa da aljanu shine sai ya zo ya faɗi cewa wala yazaluna muktalifina illa min mutane ba za su mushi ba za su yi ta saɓani a kan addini wani ya tsaya kan addinin da ya kamata wani ba zai tsaya ba sai wanda Allah ya masa rahama sai ya ce wa zalika khalaqahu don dama Allah ya yi ma wani rahama a je lahira ya shiga aljanna wani ya shiga wutar don haka ya halicce sa yi ko ba shi bane wali zalika khalaqahu shine yace wa khalaqa haula ila azabi wa haula ila rahmati to kun ga fassara qur'ani ba tare da dogaran magabata ba yana kawo rudani ƙwarar gaskiyar gaske kuma in ka bibi ayoyin qur'ani zaka samu irin wannan da yawa idan ashe la yanbaghi alaina bai kamata gare mu ba annan nanzura mai dubi ila liktilafi zuwa ga saɓani wal furqa da rarrabuwa ala annaha amrun qadariyun akan wani al'amari ne na kaddara kauni haka yake kasantacce summa nusallimu bi hada wa natruku al umma sannan mu min auya akan wannan muqala al umma fi tanamul wajen korar juna da yaƙar juna wa ikhtilafin da saɓani wa naguddu tarfa mu rinsa idan anil amri dangane da umarnin da Allah bi nazil furqat wajen yin watsi da saɓani, wa rarrabuwa wa ikhtilafi da sabani allati hassana alaihi shar'u wanda shari'a ikwaitar da mu a sa al makhraj min fitnati al ikhtilaf wal ikhtilaf mafita daga fitina ta saɓani da rarrabuwa na farko shine an natawahada jami'al firq al mukhtalifa mu yi ƙoƙarin ya zama ɗaya dukkan ɓangarorin da suke saɓani ta tarayatul islami ƙarƙashin tuta ta addinin musulunci falwala'u so ya kuni lil islam ya zamanto dan mutum yana musulmi Lalil lil wal jama'a ba wai dan yana da intimami zuwa ga wata firqa ko wata jama'a ba lasisin sa na musulunci kadai shine farko yayi ya isa وهذا تجده في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة لا تساميش لا تون ليسن بلاغ ياسن إنما الحصر والقصر ومولنا فألا يكاوشني أمقابل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأسله إنه إن كن يسعقاني kuna ahalin sunna kar a ce yanzu kaman malam wani da malam wani a'a abin da ba a so sabanin ya zama asasin sa akan duniya ne Shi ne abin da ba a so amma kan wata matsala ce ta addini ina da tawuri kana da tawuri ka ja na ja shi dan ya shigo aka samu sabani aka yi rigima wannan ba abu wanda yake farko ba shi sai ga sahabbai rikicin da ya faru tsakanin bangaren sai na Ali da Muawiya ba in ka ga wani ya ce dan duniya ne to dan son zuciya ne inda dama akwai ƙungiyoyi na bid'a na son zuciya kaga sai da yace wa in ta'ifatan min almu'minina qatatalu sai yace fa aslihu ku ku sulhu tsakanin su fa in bagat ihdahuma ala al-ukra fa qatilu allati tamji hatta a fa in fa'at fa aslihu kuma bil adl a aqsidu inna allaha sanan yace innamal mu'minuna Ikwa wannan injin da za a dan rage shi innamal mu'minuna ikhwatu mu'minai yan uwan juna ne kadai ba su fi kan ba wannan injin din nan ko ba shi bane shekara a dan rage shi to wannan shi da haka za ku ga kisa akai ba ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl fil qatl al hurr bil hurr wal abd bil abd wal unsa ana maganin kisasi da wani ya kashe wani amma Allah yana alakanta cewa wanda yi kisan dan wancan ne ya ce fa man ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf yayi kisa amma Allah yana cewa dan uwansa ne dan uwansa to shine yake cewa innamal mu'minuna ikhwatun fid din wal farma a addini da al farma la fin nasabi ba a nasaba ba wani hada kila saboda wannan ne aka ce ikhwatun dini ko ikhwatun dini dan uwantaka ta addini asbatu minan nasabi ya fi tabbatuwa akan nasaba yau inda in ya muri zai daga kudancin Najeriya ya musulunta sai a samu wani anan nan garin yaran kuɗe watsi da addinin musulunci to sai dai ku alaka ta zumunci da shi amma Allah ya wajabta maka ka fi son wancan sama da wannan sai yake cewa fa inna watan nasbi domin yan uwantaka ta nasaba wato tankasi tana yankewa bi mukhalafati dini da saba ma addini wa quwwatu dini duk ta kuma ɗan uwantaka ta addini la tankasi bi mukhalafati nasbi ba ta yankewa dan na saba maka ami a nasaba kuna iya sabawa da mutum a nasaba in kun hada addini ana tare amma in kun hada a nasaba in kun saba da mutum a addini ba a tare shi yasa shi Allah a wajensa wanda ya zai addinin kowaye ko a ina yake da shi Allah yake ba ga abu lahab ba kaje ka lissafa cikin 'ya'yan wato baban mahaifin annabi da ya haifa wajen su goma sha ɗaya abu lahab yana ciki da baban annabi abdullahi da abu lahab su ɗaya amma da allah ya turo annabi ya bi. ga ƙur'ani ne ya sauka ya ne albarka kuma ana karanta ilawar milki amati don ka duk kuna san yadda nasabar ka take da kima a gurin allah ba ta kai kimar nasabar wanda yake da alaka da annabi ba ko akwai amma ga bilalu baki ne mutumin habasha annabi yace ji ina tafiya a aljanna ji bilal yana bina a baka ina ruwan Allah eh fa ha huwa mus'ab bin umair ga mus'ab bin umair nan ya murri yana wucewa ala akhihi abi aziz bin umair ya wuce ta wajen dan uwansa abi umair wa qad waqa'a asilan ya auku a matsayin fursunan yaƙi fi aidil musulmi na fi gazuwatu badr a yaƙin badar marra bihi wa ahadul ansari ya shudduhu ya shuddu yadahu ɗaya daga cikin mutanen madina ya ɗaure hannunsa fa qala mus'ab lil ansar sai mus'ab ya ce wannan mutumin madina shud ka bihi yace kama hannunsa ka ɗaure fa inna za zata mata domin mamarsa ai tana da kuɗi la'allaha tufdihi minka za ta iya fansarsa tunda mun san cewa mus'af sallah ya taso yana matashi a garin makka irin dan hajiyan nan ne na ƙarshe ka san an ce mutum dan hajiya ne shine wanda duk abin da ka san ya na banna a rayuwarsa in dai kuɗi na yi ita kuma masa sai ta kare da haka majalisar da mus'af yake zuwa ya je ya zauna kowane matashi kafafa yake da alfahari a ce nan ne wajen zaman sa sai isasshe ɗan isasshe ke zuwa majalisa ya zauna da annabi ya zo da addini musab ya shiga sai masa ta yanke alaƙa da shi ka kusan za ka tausaya ma yaron da ya taso babban gida abin da zai ci ya sha ya harkarsa ta rayuwa ba matsala ba ne daga baya ya dawo abin da zai ci ya fi ƙarfinsa da makka ta yi zafi aka ƙi karɓar addini aka takurawa annabi lokacin da ake tunanin ya kamata a kashe shi gab da zai hijira ya amfani da mausin na lokacin aikin hajji ya kira mutum goma wanda suka zo aikin hajji na larabawa daga madina suka musulunta bayan sun koma shi ne tashin musab ya ce ka je ka zauna ka karantar da mutanen haka duk wani makaryaci da ya ce maka wai dalar musulunci sai an yaki za ta kafa ƙarya yake dole musulunci ta farko a duniya wacce annabi ya kafa ba yaƙi ba ne ya kafa ta karatu ne ya kafa ta kuma duk abin da muke nema in an yi karatu zai kamo kamar yadda Allah ba fauzan ya faɗa yanzu damar da yanzu muke da ita ta da'awa a gurare da dama da annabi ya samu wannan damar da fi bar maka ya tafi madina ba in kana da'awa mai kake so ba abin da kake so shi yasa kuke ganin matsalar tashe-tashen hankulan nan idan addini ya dame ka dole ya dame ka tashin hankali dan in ana tashin hankali kana addini ta ya za ka samu ka tallata addini wanda bai shigo bai karba wanda ya shigo ciki ya lalace ka gyara ɗabi'a sai dawo mutumin kirki ta yaya yanzu ga wasa'in nan da yawa da ake da su wajen da'awa sau da aka jihadi lalura ce take kaiwa a yi jihadi sai idan abu ya kure tukunna amma farkon jihadin da ake shine jihadin ta'alimi jihadin karantarwa shi ya kafa ta to shine yake faɗa yake cewa mamarsa tana da kuɗi daure shi ai ta zo fansarsa za ta biya kuɗi da yawa faƙala abu aziz li akhihi musab sai shi ce wa ɗan'uwansa uwansa musab hadihi wasiyatuka wannan ita ce wasiyar da ka yi a kaina faƙala musab sai ce innahu ai al'ansari akhi sai ce wa mutumin marina yanzu in dai maganan addini ake kai ne dan'uwana uwana wato akhi innahu ai al'ansari ansari akhi dunaka shine dan uwana ba kai ba tunda maganan addini ake yace to wanzu wannan ansari din da kake gani shine dan uwana ba kai ma kuma kun ga abin da ya faru a yakin badar bayan an gama yadda annabi ya kawo shawaran ayi kaza umar sai na abubakar ya kawo daga ƙarshe da umar ya kawo shawara akan shi wahayi ya sauka ya goyi bayansa akan wannan cewa da wannan aka shi ne duk aka masu aka shi da yafi wafi nafsi algazwa a cikin hakikanin wannan yaƙi gazwatu badrin qutila umar bin al-khattab an kashe ai katala umar bin al-khattab umar dan khattab ya kashe a wannan ranan yawm irin khalahu dan uwa ta bangaren mahaifiyarsa shine al-as bin hisham bin al-mughira ya kashe shi wa inda ma qala nuhu lokacin da annabi nuhu ya faɗa da rabbil alamin ne min ahli dana yana daga cikin iyalena فقال له رب العزة من الله يتمس إنه ليس من أهلك ميما أنا ليس من أهلك إنه ليس من أهل دينك بيتك تكن ما أبو تاء دينك دان كلمة أهل على رأسي تنا أكر ما أنا ياكي وجم قدا ترى أكن شي أهل دم أنا المستحق وان ديتن تنشأبو شيء سلامك الله هنا هو أهل التقوى وأهل المغفرة sannan akan ce ahalu da ma'anan al'ashira dangin mutum shi yasa in rigiman aure ya taso Allah ya ce shiga in bai shiqaqa bainihima fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha sannan akan ce ahalu a ƙur'ani da ma'anan wanda suke karanta a taura da injila da ka dinna kaga ka Allah ya kawo kalman ahalu a ƙur'ani ya raba zuwa ga kitabi yace ya ahlul kitabi to yana nufin masu alaƙa da attaura da injila ko masu alaƙa da attaura ko injila su ne ahalul kitabi sannan akan ce ahalu da ma'anar matar mutum shine qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an sannan akan ce al da ma'anan al musta'iduna da shai'i wanda suka yi tattali ga wani abu shine izza'al alladhina kafaru fi qulubihim al hamiyata hamiyatal jahiliya. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمن وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها سوسكة تنجيت سنة أكن شيء أهل دم أنا الدين wanda wannan shine ma'anin innahu laysa min ahlika shine innahu laysa min ahli dinika bai daga cikin ma'abuta addininka bai ciki ya qulu fakarur razi fakarur razi yana cewa wa bayyanallahu ta'ala Allah yayi bayani cewa anna qarabatan nasli dangantaka ta nasaba la tufidu ba za ta yi amfani ba idan lam tahsul qarabatul dini idan kusanci na addini bai tabbata ba kai ka haifi ɗa ko babanka ne ya haife ka aka tafi lahira an raba addini to ba alaka kowa ya ta kansa fa nahnu ikhwatun fi dini naka mu yan uwa ne a addini wa in na fi nasab ko da mun saba a nasaba wa ukuwatud dini yan uwantaka ta addini asbatu min ukuwatin nasbi ta fi ƙarfi da tabbata akan yan uwantaka ta nasaba falimadha alfurqa dan me wannan lallabuwa wal ikhtilafu da wannan sabanin wa dinuna wahid addinin mu daya wa ilahuna wahidun allan mu daya wa rasuluna wahidun annabun mu daya wa qiblatuna wahidun alqiblan mu daya wa hajjuna wahidun aikin hajjin mu daya wa na wahidun azumin mu daya wa na wahidun sallan mu daya zamu ga cewa da Allah yana buƙatar a haɗu komai da ya tashi ɗaya ɗaya dinga sawa da aka tashi littafi nawa aka saukar ɗaya Allah yana da dama ya aiko littattafai da yawa tunda a wasu zamanin a lokacin ai ana samu a lokaci ɗaya kaga ba annabi ɗaya bane yanzu ba annabi ibrahim yana annabi ba bayan tarkatarkar da ya gama allah sai ce fa amana da hulu kaga gashi ga annabi lutu kuma annabi ana nuna lokaci amma ba na tashi ba za mu yanke za mu dora kuma insha Allah daga nan mun kusa karasa za mu karasa yau insha Allah